Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yau Ustaz ya yi raddi ga masu yi wa Alinuhu gorin mahaifinsa ba musulmi ba ne, ya yi guga zana ga Rahama Sadau. Muhammad Rabiu ɗanta ne wanda aka fi sani da Young Ustaz, shahararren mai ba da shawarwari game da tunatarwa ga al'ummar musulmi a shafin Instagram. ya yi raddi ga masu yawa mahaifin Arno gorin bai mutu a musulunci ba. Yan Ustas cikin ɓacin rai ya nuna su masu yi masa gorin ba wata uwa suka nawa addinin ba. Inda ya kafa misali da wata jaruma a Kaduna da take shiga tsaraici da fidda gashi. Aka yi mata magana bata dina ba duk da musulmai ne iyayenta gaba da baya. yasa aka yi tunanin wannan jarumar ba kowa bace illa Rahama Sadau. Duba da cewa watannin baya jarumar ta yi shiga ta fidda tsiraici a gurin bikin birthday game da buɗe gidan abincinta. Aka kuyi mata ca da korafi da nasiha wasu mana Allah wadai. Cikin masu yi mata nasiha kuwa har da shi yan ustaz din inda ya maganganu a kanta ya dora a shafinsa. Amma da ƙarshe jarumar ta yi kunnen uwan shigo ga masu yi mata nasihar har ta ƙara da cewa a ta girbi abin da ta shuka a gonarta tunda ta ta ce ba ta wani ba. kana ya kara da bada misalin alinuhun da yake wani abu da ba daidai ba na rungumar mata da yake a fim amma kuma da malamai suka yi masa magana suka ganar da shi hakan ba daidai bane a addini ya daina kuma ya bayyana wa duniya ya daina din ya ci gaba da jawabi inda har ya bada kisar da ke nuna cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da a faɗa abin da abu jahal ya aikata kafin rasuwarsa saboda ɗansa da yake sahibi ne yake da matabi na Abuja-Hal, ba zai ji daɗi ba duk da mahaifin nasa bai mutu a musulunci ba. A ƙarshe ya ƙarƙare da jan hankalin al'umma da guji yin goron addini ga wanda ba musulmi ba, wanda iyayensa ba musulmi ba, domin dukkan mu ba wanda ya gaji addini. Alaikum Allah da fatan duk wani lafiya. ya ƙara kare mu. wato gaskiya ban jin daɗi ya kamata mu canza perception din mu a harkar addinin musulunci gaskiya more of um, ɗabi'a da practicing addini than claiming addini ba wanda ya gaji addini fa baka gaji addini ba dan babanka musulmi bane ba shi ke nuna kai musulmi bane ba shi ke nuna kai ne zaka zo ba mu iya practicing addini sai an zo gurin gori claiming addini shi ne zaka tunanin kai musulmi ne i don't like yanda mutane ke treating allu irin commenting akwai rashin jin daɗi a zuciya mun san we know allu allu baban shi ba musulmi bane ni wallahi ban ma sani ba sai yanzu ah ga Allah wala ban sani ba sai yanzu so which one is baban shi ya rasu wani ya mai gaisuwa kai ba za ka iya mai gaisuwa ba ba fa addu'a ya mai ba ko kuma mutum ya yi using wayo ya ce baban alalu ya rasu Allah ya ji kan musulmai from nowhere za ka ga wani ya zo yana rubuta kuskure dai ba musulmai ba a gyara addu'a ba musulmi ba ne dan Allah how da ikrama ya zo zai musulunta gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ikrama ta dan Abu Jahl kowa ya san Abu Jahl ba musulmi bane ya tabbata hadisi ba musulmi bane dan wuta ne ma Eh, ya tabbata dan wuta ne manzo Allah ya ce masa habbai na hore ku da ku kiyaye faɗin abin da mahaifin shi ya aikata saboda me saboda kai yazo yana jin wani ɗaci a rai ko yana ganin an tsangwame shi a addinin musulunci why don't we practice the same thing alunu for alunu that, that is 47 years old a addinin musulunci yaran shi musulmai ne matan shi musulmai ne someone that is dole I, I, I, I was kalkalle wani abu kai da kake musuluncin kai da kake musulunci me ka tsini na addinin musulunci me faɗin min abu guda ɗaya da kai a addinin musulunci la'alla ma fama ake da kai akan addinin musulunci kai da kake ganin dan naga daga kunan a cikin musulunci ba abin da kuke fa ku remember last time da aka yi hira da alunan a BBC aka mai magana akan inda suke rungume mata yace bai sani ba amma wallahi tunda aka ce mai haramun ne a addinin a musulunci bai kamata ba abun koyi ne kuma shi tun daga nan ya daina kai yanzu fama ake da kai zuke zuke kake ake fama da kai ku daina kun daina ga yan iskan nan yan fim da ake fama da su a addinin musulunci yan musulmanci ta taso cikin musulunci fama ake da ita ta canza dressing ɗinta kullum suna yawo gashi tsirara tsirara wata iska ga yan musulmi yan kaduna haifafiyar kaduna mata magana akai tana mingilin tana tana cikin arna kudi ayyo ita runguma runguman take a Hausa ba abin da ya biyo da ta saki babu wani abu da ya biyo da ta saki ita gani take ta waye ta ci gaba iyayenta na kallon suna rungume rungume a'a shi wannan da kuke gani ba dan musulmi bane kuna ci kuna gani ce tun da ya san a addinin musulunci haramun ne ya daina I have I'm not in support of Alunu I have no business with him amma dole in gaskiya ta zo mu dinga gyara ɗabi'un mu mu dinga gyara ɗabi'un mu ba wanda ya gaji addini Ba wanda ya gaji addini sai kun sai gurin gori ne kake practicing addinin mana Ba bahaushe yana ganin kamar shi kaɗai ne mai addini da ake faɗa kake kaɗai ne mai addini by practice ake wannan abu ba ba wanda ya gaji addini Allah ya kiyamu dan Allah mu gyara shi kuma Allah ya bashi hakuri